umarnin gwamnatin da ya biyo bayan rashin fahimtar juna da kartan kasa da nuna wa juna yaza da ya barke tsakanin 'ya'yan kabilun karimjawa da kuma 'ya'yan kabilun wurkunawa da ke yankin karamar hukumar karim lamido a jihar Taraban. lamarin da ya yi sanadiyar kashe rai akalla biyu da kuma kone ƙauyuka sama da bakwai haɗe ma da asarar dukiyoyi da dama sp usman abdullahi shine dai kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban, wadda kuwa ya tabbatar da kuwan lamarin samun kone a ƙauyuka kamar guda bakwai na kuma su 'yan ƙabilan Wurkunawa ne wadda ake tuhuman cewa su 'yan ƙabilan Karinja su suka je suka sa wuta a wayannan garuruwan wadda gidaje da masu ƙone wadda a yanzu haka an sake shiga wayannan gurare don a sake samar da zaman lafiya kuma da yiwuwan a gano usuwa suke da hannu cikin wayannan ƙone-ƙone da ya kai ga rasa rayuka guda biyu. To ko menene ma bangaren ƙabilun Wurkunawa za su ce akan wannan batu tambayar kenan da na yi wa Honorable Tanko Tanko Bambo Addami wadda ke zama jigo a bangaren kabilun wurkunawa mazauna yankin karamar hukumar Karim Lamido a jihar Taraban wadda ya ce sun kashe mana yaro daya a take daya an kai shi asibiti dazuma ya rasu suka bi kauyuka bakwai suka kone kauyukan da suka kona kage sun kona sarkin kudu hmm. sun kona garin Galadima hmm. akwai wani gari kusa da Marwa sun taba sun kona Bargadan sun tafi Salamin Kala sun kona Salamin Kala sun zo ko kuka kashalla sun kona suna hari za su je mutum ɗaya mutum ɗaya kuma babban birnin mu ne. jawa mazauna yankin Karim Lamido dai cewa suka yi wannan al'amari an dade ana kon gaba kon baya akan batun kamar da yadda Alhaji Ahmed Umar Tanko Karim wanda ya ce kamata ya yi su iyaye su tattaro hankali su jibge shuguri guda domin a koma a zauna da dukkanin bangarorin. To mu dama muna muna muna muna cikin Karim akwai wasu kauyuka ma bayan gari. Gurguna kuma na bayan gari. gari a kotun gari amma mu mu ne masu gari mun fi shiga a cikin gari gari kuma ba zan mu so kuma mu tare wani fitina a cikin gari da su ba hmm. mun auratiya mun zama daya mu mu iyaye kuma da shugabanni ya kamata mu koma ko da bangare koma bangaren su a jakuni yara mun yi miki a jalin gurin nan ya kamata kowa kuma kauyen su ya tattara ɗan uwansu kabilan su a jakunan mutane shi kuwa honorable muhammad audu aa lauya wadda ke zama dan majalisa mai wakiltar mazabar ardo kwala lau da kuma karim a majalisar wakilai na tarayyar najeriya wadda ya ce a yanzu haka jami'an tsaro da gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya suna iya kokarin su su ga cewa an kawo zaman lafiya a wannan gurin din kuma yanzu da muke magana da kai ina tabbata cewa a rikotin da na samu yau abubuwan dan ya dan kwanta kaɗan amma an lalata e, dukiyan mutane an yi kashe-kashe wannan kuma kaga wani abu ne duk wanda yake kaunar zaman lafiya ya Allah wadai da shi ya kamata su ji tsoron Allah su tsaya su yi tunani wannan abu da suke yi fa dukkan ana daɗa lalata gurin ne wanda in babu zaman lafiya babu development wannan al'amari dai ya faru ne a yankin karim lamido a jihar taraban lamarin da ya yi sanadiyar kashe rai a akalla biyu da kuma kona ƙauyuka akalla bakwai lado salisu garba muryar amurka daga jalingo a najeriya